جامع الشروح hmm? ya kai abu nan daga kafa ya zan gane hmm? biyar amma da kai shafi yawwa Eh, layi biyar daga kafa ko daga kasa zan kirgo amma bai kafa gaba ɗaya ko kafa ta tsakiya to kafa ka ga manyan kyau kenan ɗaya biyu uku hudu biyar ɗan ƙarami layi eh lalle kuwa kai dai eh, wancan da aka ce fara ko kalaman alama ko wata magana mai kama da ma'anan wata magana na sama kaga wancan na sama bai yi ba bai dace ba to sai aka wani mai kama da shi shi ma dai nafsa hukuncin na saman ke bayan shi eh wasawa eh. ita kai kanka na rantse ma babu wani abu cikin ƙur'ani illa kayan doyi illa tawada na'am shi ne a sahih sahaya shi ne abin nan na kino kayan doyi ma'ana kaga fatan nan da take a cikin kaga ana roƙon da ita yaya doyi na da ita da yana harbin abin nan na tsabu dai kafan tunkuyi da ke da abin da ke damun ka kenan tunkuyi ba tunkuyi ne ba harbin kafa nau'i akwai harbi mai kama da tunkuyi akwai harbi mai wanda mai kama da mari tunda za ka iya sarrafa kafa ka kafa haimari da ita hap hakwar mutum mari tana yi akwai kuma harbin da za ka yi za ka dake mutum da laifinka to kaga ko in za harbi abu mai dan kaushi kaushi kaga ba da baya za ka harbe shi ba sai dai ka yi haka ya kafa koma baya musamman ake horar da yatsu saboda kawai in karuwa za ka je da tafi ne shi ne na tsawa haka yi wa burani hmm? hmm? والكل مخلوق ولست بقائل أصلا ولا حرفا من القرآن والكل مخلوق عايد دك هلتوني ولست بقائل بذاك يتوى أصلا ولا حرفا ولست بقائل أصلا باكا فأيتم فرقوا ولا حرفا من القرآن أين أينه ƙura'ani ba harafi ba ne ba ba kaza ne ba ba ma sai kace walasta bi ta'ilin ba asalan ainihin tun asali asali ne la harfan min ƙulu na inna allaha lam ƙulil alqur'ana Allah dai bai faɗi ƙur'ani ba tunda baya magana walam yatakallam bihi wa innama huwa shay'un مخلوق أو عبارة عن كلام الله هو تمعنا نظر شان الله أو حكاية هو أن حكايتوني أن أبو بعد العبار مدنا الله عن كلام الله وليس هو كلام الله ويترتب على هذا القول زي بيوانا مدنا والعياذ بالله ما سيذكره المؤلف رحمه الله قال إن إن ذاك إلا قول مخلوق إن وحل هو جبرائيل أو الرسول فداني قولان مشهوران قد قالتهما أشياءهم يا مهنة القرآن in za ka babu wani abu nan da ake karantawa illa kaulu makalokin magana ne na halitta wahal shi tun da an ce magana ne na halitta to wannan halitta ne kuwa jibra'ilu awon rasulul insi kuma annabi ma'aiki fazani to wa'annan su ne ƙur'ani ba maganan Allah ne ba imma dai a ce magana ne na jibrilu wa imma magana ne da ar-rasulu sanannen rasulu qawla ne mashhura ne kad qalat huma maganganu ne fitattu guda biyu kuma malama a shayakhum qalata malaman su haka suka faɗe su wa'annan suka ce maganan jibrilu ne wayancan suka tafi suna cewa maganan a ainihin annabi ne ala ra'ayi au kawon ne da yake da sun eh, yanzu zan shiga wurin ku a shayakuhum ya mihinatar ƙur'ani ya jarrabawa da ƙur'ani ya shiga ciki don wani ai masifa ce dukkan masifa ya ƙolo na inda ƙur'ani makalokun ومن الذي قاله كان كي مخلوق انتو وايا فديشي سكت قول جبريل على رأي وقول محمد على رأي آخر ومن المعلوم أن الله في القرآن الكريم أضاف القرآن مرة إلى قول الرسول نادقتك أبو بوا سنالو معلوم lallai Allah ta baraka wa ta'ala ainihin ya jingina ƙur'ani wani lokaci zuwa maganan annabi da ƙaunar rasulai wa marratan ila ƙaunar jibril dullu ala annahu أنه ليس Muhammad wala ولا قول Ta ga wannan ya nuna ba zai yi ba magana ɗaya mutum biyu su faɗe ta wannan ya nuna to gaskiya ba maganan annabi ba ne ba ba maganan jibrilu ba ne ba don in maganan annabi ne ba dama ce jibrilu ya faɗi in jibrilu ya faɗi ba dama ce annabi muhammadu ya faɗi saboda haka nan laisa qawlu muhammad wala qawlu jibril ala wajhi al-haqiqa wa ma. qawlu dalika وذلك لأن ƙaunar الواحد magana ɗaya. la yumkinu bayyuwa an yakuna maqula lil qa'ilaini abadan ba zai bai zama magana ne na wani ainihin ya zama magana ne na masu magana guda biyu dole a tantance in matawa ne wa in matawa ne قال الله تعالى في سورة الحاق ألا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه يعني القرآن لقول رسول كريم هذا وما رسول كريم النبي محمد وما هو بقول شاعر ما مغنى مواجهني بقى من المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لأن دوميشي قال وما هو بقول شاعر وقال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين النبى النبي محمد بن lallai ƙur'ani nan magana ne na wani babban jakadar kaga amma ba a sa masa alif da lamba ba ko zan shi ba a rasuli wani jakada ne karimin mai karanci zi kowa ma abocin irin wani ƙarfi sadaran ba annai muhammadu ne ba inda zai al'arshi yana can wurin mai al'arfi to za ba nan duniya yake ba maskinin kuma a can ma yana da mukami duba makana yana da daraja yana da mukami a can man al-muradu bin rasuli huna jibril فأضاف القرآن إلى هذا وهذا an jingina ƙura'ani zuwa ga wannan an jingina zuwa ga wannan to ka haƙuwa wannan yana nuna akwai dai asalin mai magana duk ba magana su bane ba idan laisa qawlu hadha wala hadha ba maganan wancan me yake da suna la qawlu rasulin karim ba kuma wannan shi ma haka wannan zai kuwate wancan ma huwa bishayi duk ba magana wasu bane ba li'anna al-maqul al-wahida magana daya la yakunu lil qa'ilaini aman lil qa'ili idan idza ka kadhalika Allah huwa al-qa'il lakin udifa ila jibril mu muballighan lahu dan rasuli la'akari shi ya iso da magana zuwa ga annabi wa ila rasulillahi an jingina shi zuwa ga annabi bi itibarihi ainihin muballigan lahu ila al'ummati ha'ula al-mu'attala wa inna mu'attala mabannata alladhina ankaru na yaquluna sukan ce innahu yudafu ila jibrilu ala annahu huwa allazi ibtada'ahu akan shi ne ya kirkire shi ko shi ba kirkira ba fada masa akai su ko yan bidan suka ce shi ya kirkire shi shi ne ya shi ma'ana au ila rasuli ala annahu huwa allazi ibtada'ahu akan shi ya kirkire shi wa idza udifa ila hadha aw hadha sara makhluqan لأن كلام المخلوق مخلوق مدانا هلتا هلتا ني ذا أشي لو دافه نشوف قلتم لقى وفتا وانا ذا أشي ما فضعوه لو دعفه ورجل لقالوا لم يطا إلا لو وكاجد الإنسان ai abu ma ibbar da ba don ban haushin abin da ke ciki ba kuwa ma ya iya shi aje lau da sahu da mutum zai taka shi lau da rajulun da namiji zai taka shi laƙalo lam ya ta'ada abin da ita ta illal mida da tawada ya saka kaga da takardar ɗan adam yani lau anna ahadan da a ce wani ata bil mushaf wa tasahu ya kawo qur'ani ya taka shi bi qadarihi qalu la yakfuru li'annahu ma dafa kalam Allah huwa innama dafa al-bidad wal waraqa wa dasa al-madad ya taka tawada wa dasa al-bidad taka tawada wal waraqi la shay'a fihi ayi fanzo don Allah kalli كيف يؤدي هذا القول الباطل إلى هذا اللازم الباطل dan misali yanzu in ka duba kaga ko da almajirai to je su karanto saɓanoni oh, wanda magana ce a bundakan sai dai a batta ga malamai can in ta shigo cikin jahilai za ta yi ɓanna a ce ba ta kai Allah za ka ɗauki ƙurani ba ka yi ƙurani an yi ce inna hula ƙorami fi mene ne yau Allah fi bi kitabin makano to kitabin makano wane ne hawar kiji ya kawo la ya masa ho illar mutahharu to su wane ne wa'annan a tafi can a tafi can musulmi la yanzu su mene ce saboda haka nan wani kawai za ka ɗauki ƙorani ko da ko ba alula wanda suka yi irin wannan magana a matsayin sun kawo ilimi Allah ta zabarta musu amma ba ilimi ne ba tun wannan wa'azin yara suka raina ƙur'ani tun wannan wa'azin masu sauraron irin wannan wa'azin ba sa ɗaukan ƙur'ani da darajar dole so ga malamin da ake ganin malami ya yi ɓarin ayoyi ya yi ɓarin hadisai ya yi ɓarin kaza ba shi da baki daga lokacin nan kawai in an ga kana daga masu dariya ma ake maka ɗin kauye ne bai da ilimi sai ƙulani ba ko da arwara za ka yi ɗauka ko ba arwara za ka yi ɗauka ko da tsarki za ka ɗauka ko ba mu tsarki za ka yi ɗaukan ƙulani ka za ka za nan lokacin duk abubuwa su kalama abinda su kalama sai Allah ya zama ta maka amma fa kam an yi ta'adi a wurin nan duk lokacin nan ƙulani zama abinda ya zama so da kanan haka gina ma na abin nan ya hada labi ana a takido ni ina da ƙudurin lau anna adam dasal mushafa amamal awami a gaban jahilai da mattaƙohu kabal an yi mattaƙa ƙadamahu ƙanin ƙura'ani kaga wannan imani ne fikiri fitratullahi lati fatara nasu alaiha in mutu da shi ƙura'ani ya taka gaban jama'a zai yi mamaki don kam jahilai waɗanda suke masu ibani na halitta daga Allah za su tattaka shi kafin abu haka kawai ma an ce a cewa ne wannan ya zage qur'ani sun sun masa dukan shi kai ka qur'ani kai za ka yi kaza kai za ka yi kaza ba ba za mu jira kotu ba kotu kullum ka kawai za a yi ba za a yi ma komai ba amma mu bari mu yi maganin ka to dole sai ma'ana masu musu zai ce kai kudai dai da duka mutum an ce wannan yau ka za ku bincika ku tarau in ji fasa fasikun bina ba in fata bayyano in ba haka ba wata rana za ku ki san kai nan wannan wannan ɗan sandan da muke tare da shi ɗin nan wanda yake sakkwasan nan ba zan kira sunan shi ba shi wallahi ko lokacin da aka da ofin da su kaga sai ga wata mace tana kashi sai ta kada qur'ani da kashin cikin kawai kuma arzikin ya ce ma karuwa ce a hotel daga nan fa a wannan musulman cike suka fara bari aka ce ai babu mai babu bindigogi lafiyayyu in aka je wuri na za a banna shi mi ke ce za mu don ke da ka ba ni zai kawai zan jin zo da ita ke ɗabi naki naki ko an kashe mu ba komai ka fa hannu ba komai suka je suka shiga gidan suka je ta ce wance ta ce ita ce wance daga nan suka taso ka gado wunde an ce an ce kina ta haɗe kashi da ƙwa'ani na ƙwa'ani suka ko ko so ta taho da shi ita ta ce a ita ba ta taka ba girmama ƙwa'anin ta yi saboda cewa aka ce mata wani malami ne ya haɗa mata asiri wannan ko na faɗi garin ba komai daga kano sai kuma kasan kano birnin musulunci ne sun fika to wani babban malami ne ya haɗa mata shi ce za ta yi farin jini ba kaɗaiwa ba ta ɗauko masu shi ma yana cikin wani wani kwali na cikin wani tarau a karfe shi a ciki idan ta yi wanka ta gama sai ta ɗauko shi sai ta tara a fanjinta shi ke na to daga nan za ka yi farin jini kagan aka kashe wani haiwa ya adalci ba wancan mai kulla bin ya fi shabi ita girmama shi ta ita asiri ne don yanzu ko an ce ta ba da shi ba ta ba da shi ba tun bai kuɗi ta biya ma aka yi mata haka zo sai ga wanki haka rasa yadda sai to yaya da an je an kona gidan wanda duk aka fama gidan an kashe duk da dai yan iska ne suka haka wurin ɗaya amma yan iska ba ka shi ake ba shi ne za ka sai kai addinin musulunci da gaske ne in ja a fasa kumbi na bai ba ta bayyano ka ɗauko sannan a kai mata wafi a kai mata menene da aka karbe ta ce to ta bari boka ne ya muke ka wannan ba musulmi ne ba ba malamin addini ne ba duk boka yan in wa'in na mu ta'an na suna kallo duk sunan su malaman addini shi ba malamin adi ne boka ne mai magani ne idan sun gani da mastaƙohu ƙabala an yarfa ƙadamahu an kafin ya ɗaga ƙafarsa malam da sun mar gunduwa gunduwa wala yankinu an ya ƙolo inna hadar rajula lam yaduf illa al ba zai yi ba a ce bai taka komai ba sai takarda wal bidada lakin hadal lazima batilun وإذا بطل اللازم بطل الملزوم توفيق بشيرا أها eh ce ma'ana kafin ba maganan kamar yanzu ka kalli mota sai ka ba da labarin abin da ya kuwa bakin titi wani zai ce an yi accident wani ya kalli da kai wata wata ta kun abu a cikin trailer wani ya kalla ce zai kai an yi wani babban hadari ta yada ibara ku daban-daban in an bibiya duka abu da zai koma ne ibara ka kalli abu ka ba da labarinsa